Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa sarfi Hashim Gumel. Jiya Juma'a ƙasar Denmark ta bada shawarar sabbin matakan kulle don daƙile yaduwar sabon nau'in cutar coronavirus. Yayin da sauran ƙasashen turai ke tunanin ɗaukar mataki kan tafiye-tafiye don daƙile yaɗuwar cutar. sabon nau'in cutar ya haifar da karuwar kamuwa da cutar a Birtaniya yawan da ya kai kusan matakin kokolon farkon shekarar 2021 yayin da sauran kasashen turai da Amurka su ma ke fuskantar samun hauhawar masu kamuwa da cutar. Firaministan ƙasar Denmark Med Frederiksen ta ce a wani taron manema labarai takunkumin wanda ke buƙatar amincewar majalisa zai haɗa da ƙayyade adadin yawan mutanen da za su iya kasancewa a cikin shaguna. da rafa gidajen wasan kwaikwayo da sauran wuraren nishadi da cibiyoyin taruka da kuma tilasta saka takunkumin fuska a galibin wuraren taruwar jama'a. Ƙasashen Ireland da Jamus su ma sun yi al'akarin ƙarin takunkumin 'yan kwanaki kafin Kirsimati da sauran bukukuwa su fara da gaske. A farkon wannan makon, Faransa ta hana tafiye-tafiye zuwa ko tafiya Birtaniya, inda Omicron ke karuwa. Wata kotun ɗaukar ƙara ta tarayya Amurka jiya Juma'a ta bara wa shugaba Joe Biden damar tilasta manyan ma'aikatu masu zaman kansu saka dokar saka takunkun fuska a ma'aikatansu. Hukuncin da alƙalai biyu cikin uku suka amince na wani kwamiti na kotun ɗaukar ƙara na gunduma ta shida ya yanke. Ya sauya hukuncin da wani alƙalin tarayya ya yanke a wata kotu ta daban da ta dakatar da wa'adin a faɗin ƙasar. Dokar daga ma'aikatar tabbatar da tsaron lafiyar ma'aikata ta Amurka za ta fara aiki ne daga ranar hudu ga watan Janairu. Tare da hukuncin na jiya Juma'a ba a bayyana lokacin da za a iya tabbatar da wannan doka ba. Jami'an tsaron Maroko da ke samun goyon bayan Amurka sun dakila wani harin bam da ake zargin kungiyar da awar kafa daular musulunci ISIS ta shirya. Tare da tafke wani da ake zargin mai goyon bayan haramtacciyar kungiyar ne in ji 'yan sandan yaƙi da ta'addanci a jiya juma'a wannan kama shine sakamakon haɗin gwiwa na kud da kud tsakanin jami'an tsaron maroko da jami'an tsaron amurka in ji hukumar shari'a ta ƙasar maroko a cikin wata sanarwa ba tare da bayar da ƙarin bayani game da aikin na haɗin gwiwar ba sanarwar ta ƙara da cewa wanda ake zargin mai tsatsauran ra'ayi ne na ƙungiyar da ake kira isis kuma daga yankin sala aljadida da ke arewacin rabat A cewar binciken farko da aka yi, mutumin ya yi a ga kungiyar. Sanarwar ta ƙara da cewa ya yi shirin shiga sansanonin horar da mayakan jihadi na ƙasashen waje kafin ya yanke shawarar shiga wani shiri na ta'addanci a Morocco ta hanyar amfani da ababen fashewa. Daga bisani 'yan sandan sun kama wasu na'urori da kayayyakin da ake amfani da su wajen haɗa ababen fashewan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe dukkanin waɗanda aka yi garkuwa da su daga wata ƙungiyar mishan da ke da mazauni a Amurka da aka yi garkuwa da su a Haiti. An fitar da su daga ƙasar bayan shafa watanni biyu suna fama da wahala. kamar yadda shugaban ƙungiyar ta ofishinsu da ke Ohio ya faɗa a jiya Juma'a. Yayin da kuma ya miƙa tayin afuwa ga masu garkuwa da mutanen. David Troyer, babban darakta na ma'aikatan ma'agaji na Christian ED ya faɗa a cikin wata sanarwa ta faifan bidiyo cewa wanda jirgin saman Amurka ɗauke da tutar Amurka ya bar yankin Caribbean da yammacin ranar Alhamis ɗauke da 'yan mishan goma sha biyu na ƙarshe da aka yi garkuwa da su sa'o'i bayan an sako su. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A dai wannan shekara mai karewa ne gungun malaman addinin nan na kasashen yankin Sahel, wato Rabitatu Ulama wa Du'atu a Imatu Daulu Sahel, kungiyar da ta kunshi malamai da limamai a kasashen yankin Sahel da ke aikin canza munanan aƙidu da gurɓatattun fahimta irin na addini tsakanin matasan yankin. ta gudanar da taronta karo na goma sha hudu a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Toma Dalla, jim kaɗan bayan gudanar da wannan taro, na tattauna da wakilai biyu daga ƙasashen yankin Sahel ɗin wato Najeriya da Niger. ga kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance. Suna na Ahmad Murtala, farfesa ne ne a Islamic Studies karatun addinin Musulunci kuna kwadugo a jami'ar Bayero. Kuma ni wannan dan kungiya ne da ake kiranta Rabi'atu Ulama wa Du'atu Aimatu Dole Sahil Mana kungiya ce take inuwar malamai da limamai da masu da'awa kasashen yankin Sahel. Sai kuma eh, suna na da Latu Malaman ma. Matsayina dai na yanzu ina Director General na abin da ake ake cewa agence da press kamfanin dillancin labaru na niger wanda ake cewa inp yanzu a can nake aiki a matsayin director general ito eh akwai gudunmuwa da muke kawo a cikin wanga kungiya professor murtala shi wannan cibiyar ku. menene makasudin samar da ita makasudin samar da ita shine a duba yanayin yadda zai zamo cewa a kawo wato malamai su tallafa don a shawo kan irin matsalolin da ake samu musamman a wannan zamani matsalolin da suka shafi ta'addanci matsalolin da suka shafi to sace mutane sai a biya kuɗi matsalolin da suka abin da ake kira kidnapping ko banditry kowace irin matsala dai da ta shafi waɗannan to kungiyar tana duba wannan kuma kokarin da ake shine a ja hankalin malamai a kowace kasashe cewa su yi la'akari da wani hanyoyi ne ake samun a shigar da samari da 'yan mata da sauransu cikin irin waɗannan ƙungiyoyi ko waɗannan bayanai da suke ba su dace ba tsari da bai dace ba sannan kuma wani hanyoyi za a bi a yi maganin matsalolin to wannan shine hanyoyin da ake shigar da hanyoyin da za a yi magani to sai mu kawo kuma irin experience wato abu da ake yi a aikace na kowace ƙasa sai a ba da shawarwari a addinance da abin da ya kama don a shawo kan wannan abuwa. Malam Dalatu kai a matsayin ka ɗan jarida wani irin rawa kuke takawa domin cimma manufar wannan kungiya yanzu kamar bayanin da farfesa ahmad murtala ya bada gaba daya akan aikin da kungiya take yi misali duk abin da ya hudi kin wannan in a tsakankanin ne su mutanen kungiyar suka tsaya suka ɗauki mataki suka tsaida in babu ɗan jarida a ciki misali wanda zai watsa da labarin duniya ta san shi menene matsayin labarin bai tafiya ko ina kamar mataki ne za ku ɗauka ko wani asiri ne za ku a cikin ɗaki ku birar da kai da mutum ko to ku watse daga kai sai shi sai Allah ko to yanzu kamar yadda ka sani ne babu abin da zai yuyu. in babu labari a ciki babu abin da zai yiwu matukar ba a samu ba abu yadda kayayyakin watsa labaru za su yada shi to shi ne wato ni matsayina a cikin wannan kungiyar da sunan ƙasa ta ƙasar Nijar da sunan kuma matsayina na ɗan jarida in yada in ba da gudunmuwar yada matakan da ita kungiyar ta ɗauka saboda a san su a fuskar duniya gaba ɗaya a san su a cikin ƙasashenmu mu gaba ɗaya shine manufa shine aikin ni da nake su suna aikin su na tsaida al'amurra ga huskan addini ga abin da addini ya ce akan harkar tashin hankula da muke gani na yanzu ni kuma matsayina na ɗan jarida ni kuma in shaidawa duniya da cewa ga abin da kungiya ta tsaye daga abin da ta hudu akan kaza kaza kaza ne kaza kaza ne saboda ya tahi shi da duniya mutane su ji da kunnen su su bambance wannan ne na gaske wannan ne ba na gaske ba in babu labari kamar da na gaya maka ne duk abin da za a bai tasiri gaba a cikin ɗaki ne za a bata koko a cikin takardu ne za a rubuta to shi ne eh, professor murtala in na dawo gare ka kaman taro ne yau me aka tattauna akai to wannan taron dai shine na goma sha hudu tukuna da muka yi shine kuma karo na farko da aka fare a najeriya a hakika ƙungiyar suna so tintintin a zo najeriya saboda babu kasashen da bamu kara mun je ba babu lungun da mu shiga ba babu guri da bamu je mun iske ko lokacin ana rigingimin ko ba a rigingimin mu je gurin da je a tattauna da malaman a bada shawarar da suka dace a kasashen yankin sahel to alhamdulillah sai muka ga cewa wannan taron na yanzu ya ba da hankali a ƙasa hankali a kan wato abin da yake shafi ke damun najeriya abin da yake damun najeriya shine musamman a yanzu irin yadda ake sha'anin hauci mutane dinnan da yadda ake sace mutane da yadda ake ta'addanci kala-kala da shauransu da haka sai muka sa abin da yake wato unwani ko ka ce wato fim babba na wannan wannan sai muka ce the role of ulamas, ulama ake na scholars in, in, in tackling the menace of terrorism, extremism and banditry in Sahel regions. Wannan shine cikakken abin da yake aka sawa suna. Uh, the role of ulama in treating the menace of uh, extremism, uh, terrorism and banditry in Sahel uh, region. Wato rawan da malamai za su taka wurin tankara matsalolin tsatsalar ra'ayin addini ta'addanci da kuma da kuma ayyuka irin na yan bindiga daɗi ko yau yan bindiga daɗi to wannan ne abin da yake to abin da aka kira kuma kasashen sahel ɗin kamar kasashe goma sha uku ne waɗanda suke cikin kungiyar ya hada da Najeriya da Nijar da shauransu waɗannan dai suna cikin waɗannan ƙasashe. Malam Dallatu, idan muka duba girman matsalan ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi a ƙasar Nijar, kamar ya girma matsalar take matsalar ba karama ba ce fi sabilillahi tana da kuma wato e, e, mushkila da yawa amma inda nake cewa da aikin da muke yi kin yana da tasiri a yau babu wanda zai ce bai san ba matsalar a dalilin yaɗa ta da ake a kowane lokaci mu ya zama to kamar yadda ka sani ne wato kamar fatila ce muke haskawa cikin duhu abin na gaba ana ganin shi kenan da gudunmuwa da yan jaridu suke kawowa gaba ɗaya a yau aiki na duniya wannan gaba ɗaya ya sa gaba ɗaya hatta mutanen cikin daji sun san ina ne aka nufa sun san menene ta'addancin wannan kuma sun san irin ɓannar da yake yi shi ne mu aikin da muke kuma nake tamahani muna cin nasara a sama saboda dai a yau babu wanda zai ce maka wala ni ban sani ba akwai wanda zai ce maka lalle a da fari an zambace mu an gaya mana wani abu daban wanda ba shi ba amma daga baya yawan yaɗa da ake yi mu ban ma canza sakon da su yan kungiya suka bada wanda suka bada shine mu muna bada gudunmuwa ne ya shiga kunnuwan mutane ya tafi inda ya kamata ya tahi guri mai nisa ya zamanto kowa ya san halin da ake ciki shi ne muke muke saman shi kamar yadda ka sani ne kowace ƙasa a cikin waga kungiyar banda malamin da gare ta wanda yake ta akwai ɗan jaridar da yake wakiltar ta. a cikin jaridu ke akwai masu rubutu akwai masu magana akwai 'yan gidan talabijin. ne yanzu misali a matsayina na shugaban kamfanin dillancin labarai ni rubutu ne aiki na. abinda duk kungiya ta tsaida matakai ko abinda duk malaman suka hudu suka ce ga abin da ya kamata a tsaida sauran malamai su aikata gaba daya shine zan yada zan rubuta in sashi a wannan kamfanin dillancin labarin na wannan ya gewaya duniya gaba daya kuma ya dawo a gan shi a san shi a san ni ne kungiya take Profesa Murtala idan muka duba wato girman matsalar ta'addanci da kuma rashin tsaro a kasashen yankin Sahel din nan kamar irin rawar da kuke takawa anya yana yin tasiri kuwa yana tasiri da kyau kuwa ai tasirin abu kala-kala ne hawa-hawa ne muhimmin abun da mu muka sa gaba a kai kaga kowannen mu ai malamai ne daga kasashe daban-daban saboda abun da muke kamar yanzu wanda muke a nan abuja dinnan kuma shi muka a nan najeriya kenan shi muka a sauran kasashen muna tara malamai gwargwado a nan wani lokacin mun tara malamai ya kamata mu taro malamai gabar da yamma kudda arewa to amma saboda halin da kasa take ci da ka sai muka tara malamai gwargwadon waɗanda suke kusa da garin abuja da neja da nasarawa haka da shauransu saboda haka izamu sai mu tara su sai mu musu bayani to su kuma limamai ne su kuma malamai ne da suke bayani a rediyo malamai da suke bayani a talabijin malamai ne da suke da wa'azizuka da majalisai da shauransu to kaga abin da muka musu bayani muka wa musu da kai kuma su ma suka kata su gudunmuwa da tare da su muke tunanin da haka za mu duba abin da alkur'ani ya faɗa suna ta faɗa abin da malamai suka faɗa a haɗa wannan bayanan a musu bayani kaga za su ɗauke shi su je su daɗa wayar da kan wasu kaga tasirin ya taso ta nan gurin haka tasirin ba wai tasiri ne da za mu zo abin ka gan shi a ƙarshe ƙungiyar ga abubuwan ba amma duk inda muka je muna samun malamai a lokaci guda muna zama da malamai hamsin sama da haka ma ana gana da malamai ɗari ɗari biyu sama da haka ma kuma za ka ga cewa abin da aka suka kawo na matsalolinsu za a ba su shawara a gyara musu zaman yadda za su a saisaita lamura ƙungiyar tana yin abin da yake na tasiri kwarai da gaske kuma muna samun feedback muna samun wato jawabin me aka yi ah, a bakin ah, su malaman tunda suna bugowa su suna karin neman haske wasu kuma suna kara ah, bukatar takardun da muka kaddamar su karba su je su yada su to kaga bukatar da aka yi ta biya. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti da kuma Abba Ɗayyabu Safana wanda ya taimaka wurin haɗo bakin malaman da muka zanta da su a wannan shiri. sunana hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya to a gaida malam hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a kan wannan shiri mai farin jini wanda aka yi suna da dangari shiri ne na sashin hausa na muryan amurka tare da haɗin gwiwan alfa radio mita dari da hudu digo da tara a birnin kumashi kasan ghana yau kan wannan shiri mu tattake zuwa garin obwase gari ne da ake samun ta cikin ashanti region a kasan ghana in ka shigo kasan ghana wannan gari na obwase gari ne ta shahara cikin aikin zinariya wanda duk kowane matashi ko mazauni a cikin kasan ghana yana fariya ya samu kansa cikin wannan gari in ka fita daga kumashi zuwa obuasi za ka samu akalla mita hamsin da tara sa'annan kuma mazauna cikin wannan gari na obuasi akalla sun kai dubu dari da saba'in da biyar ke zama cikin wannan gari na obuasi kan haka muka yi tattaki muka shigo zongon obuasi inda muka muka samu wazirin obuasi alhaji ahmed rufai inda muka tattauna da shi ya ba mu tahirin wannan gari mai albarka na obuasi a takaice. Suna eh, sunana ahmad rufai ibrahim wazirin buwasi akalla wani shekara aka hasasa zungun buwasi takaice zan ce da zangon buwasi an 300 zuwa 400 da aka fa buwasi zangon buwasi zan ce eh, to suwa suka hasasa wannan zangon buwasi zangon buwasi kakanninmu hausawa suka fa zangon buwasi da kuma wangarawa saboda kasan nan wurin aiki ne na na bature wato aikin mais na zinariya saboda shaka ya sa kabilu da yawa sun zona amma ainihin waɗanda suka fa zangon sosai su ne hausawa da kuma wangarawa amma kakannin kakanninmu zuwa suka yi wa'yansu sun zo da aikin malantaka wa'yansu kuma sun zo da kasuwanci wa'yansu kuma sun zo ne saboda wanga aiki to suka kafuna gaskiya suka zo kuma an karɓe su hannu biyu aka ba su wuri can bisa nake gama maka zango don shi a takaici ne abin da zan iya gama kenan wa'yansu sun zo kasuwanci wa'yansu kuma sun zo da addini su yaɗa da addini wasu kuma sun zo saboda aikin nan na na hakan zinariya. To za ka ka ba mu tayiri zongon buwasi a takaici. To malam aure zongon buwasi dai gaskiya mun tashi koko mun ji labari zangon basi an yi manya da yawa an yi manyan sarakuna da yawa tun daga kakanmu malam husaini har ya zo kan babanmu alhaji ibrahim sarkin zango wannan dai mun tashi mun gane shi bayan shi aka samu sarki alhaji sharubutu abdullahi sharubutu bayan shi kuma aka samu wanda ke kai yanzu na sarauta alhaji jibrin ibrahim Eh, sarakunan zango kenan da sofa da muka abin da haka asa zango. Na'am, to she wani aiki aka san ku da shi a cikin zangon Buwasi? Mala Audu gaskiya Buwasi kamar yadda ka sani ko na gaya maka. Yawanci an zo garin gane saboda aikin zinariya. saboda shi yawancin aikin ga da aka kafa ainihin aikin da aka kafa basi mutanen zango suka kafa aikin nan mu ne ke shiga rami wangarawa motsawa kaɗoɗi da sauransu so shi gaskiya abin da aka san samu da shi kenan sai dai zuwa dare na yi gari na wayewa dare na yi gari na wayewa ido na budewa aka fara koyon sana'a daban daban daban daban amma ainihi. aikin garin ga shine aikin zinariya to wani abu bambanta tsakanin buwasi da sauran garukan ashantireje adalla abin da ya bambanta ne shine kaga buwasi sai a ce bai kai kuma shi girma ba amma in za a yi akalla yawanci mutane da ke buwasi akwai yawa in ka duba girman garin ka kamanta da mutanen da ke cikin garin saboda aikin nan ya barin buwasi ya cika kwarai akwai mutane kuma kowane lokaci saboda aikin nan na rami na zinariya kullum za ka ga mutane kamar kowa na cikin dan wadata gaskiya saboda aikin da ake yi to wani abu ne zan muku kalubale yake ci muku tuwa koriya cikin zangon buwasi mana buwasi ne gaskiya zango abin da ke damun mu kwarai tun asali shine kasan zangon buwasi kan tudu yake bisa tudu haka ba zango batun ruwa batun hanyar titi batun wurin bayan gari da su duka sai mutum ya gangaro ƙasa sa'an nan ya koma bisa har yau ba inda mota ke zuwa kai zangon basi ka ji wani gari mota tudu ya fi na basi amma mota na zo har kofan gidan mutane na to suna obuasin nan za ka ba mu manin shi obuasi magana asanti ne wato wai karkashin dutse obuo dutse kenan to shi yasa ake cin obuasi wai karkashin dutse eh ma'anan shi kenan eh, magana asanti ne obuasi eh karkashin dutse kuma duk cikin asanti kasan asanti region garin gabasi adansi inda aka fara gina gida sosai kenan yasa ake shima adansi adansi mai to wani take aka san zungun buwasi da shi buwasi da kakanni ana ce wai garin garin daka ba gari haka suke ce lakamin da ake ce buwasi kenan wai buwasi garin daka ba gari daka mai shine zinariya na dauko ana dakawa ne amma ka ga ba gari masara ba ne shi za ke ce mai da ana cewa ba su gari da ka ba gari to jama'a masu sauraro tattaunawa kenan da muka yi tare da wazirin zungun obuase alhaji ahmed rufai ibrahim kan wannan shiri mai farin jini da aka yi ma suna da dan gari ni ne naku audu zaid alfa radio kuma shi ghana Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Usman. one more shot. kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya.